gaskiya a faɗe ta komai ɗacinta mulkin najeriya a hannun 'yan ta'adda yake ba a hannun buhari ba Hakika mulkin Najeriya a hannun 'yan ta'adda yake ba wai a hannun Buhari ba, domin 'yan ta'adda su ne suke juya ƙasar yadda suke so. Kawai shi dai Buhari yana nan kuma sunan shi shugaban ƙasa. saboda yadda 'yan ta'adda suke cin su babu baka a kasar ta Najeriya wani lokacin ma sai ke tunanin kamar babu shugabanni a kasar. Wani bawan Allah ɗan asalin garin Jibiya a jihar Katsina mai suna Profesor Abdulsamad Umar Jibiya ya yi wani rubutu mai matuƙar mahimmanci wanda muka ga dacewar mu yaɗa shi domin duniya ta sani. A cikin rubutun na Profesor Abdulsamad ya fara ne da cewa al'amarin tsaro a jihar katsina dai kamar sauran 'yan uwanta na zamfara sokoto da kaduna ne sai ƙara taɓarɓarewa yake yau dai kimanin shekara shida kenan muke ta rubutu muna kira ga gwamnati akan abin da ya shafi tsaro wani lokacin mu yi sanyi sanyi mu yi bara cewa a taimaka mana a kawo ƙarshen al'amarin wani lokacin kuma mu yi zafi zafi har wasu su zarge mu da zagin gwamnati da yi mata rashin mutunci akwai waɗanda suka taɓa barazanar cewa za su kai mu kotu idan muka ƙara cewa fulanin daji suna da alaƙa da rashin tsaro na arewa maso yamma in ji Profesa Abdulsamad Jibiya. Profesa ya ci gaba da kora jawabi da cewa shekaru shida da suka wuce 'yan fashin nan tsiraru ne waɗanda za a iya yi musu kamun kaji amma maimakon gwamnati ta ɗauki mataki a kansu sai ta yi sulhu da su aka rika ɗibar kuɗaɗen jama'a ana basu da kuɗi suka tsaya sai suka koma fashi. a kullum nikan da misali da karamar ta saboda mutane su fahimci yadda al'amarin yake daga bakin wanda abin ya shafa a halin yanzu da nake rubutun nan yan fashin daji bandits sun ci karfin karamar hukumar jibiya ƙauyukanta sun kasa kashi uku akwai ƙauyukan da barayi suka tayar akwai ƙauyukan da suka miƙa wuya suna biyan haraji domin su zauna lafiya banda waɗannan sauran ƙauyukan kullum suna cikin barazanar hari dare da rana in ji Profeso Abdulsamad inda yake magana akan ainihin abin da yake faruwa da garinsa wato Jibiya jihar Katsina. wai a cikin jihar katsina akwai ƙauyukan da 'yan garin suke biyan 'yan ta'adda kuɗi wato haraji domin su zauna lafiya ƙauyukan kuma da ba sa biyan wannan kuɗi kullum suna cikin tashin hankalin hare daga 'yan ta'addan to don allah 'yan ta'adda ne suke mulkar ƙasar najeriya ko kuma buhari ne Profesa ya ci gaba da cewa har yanzu mutanen nan tamanin da barayi suka ɗauka a ƙauyen kuri kimanin mako uku da suka wuce suna hannun barayin babu ruwan gwamnati banda mutanen da ake ɗauka lokaci zuwa lokaci a ƙauyuka daban-daban a wannan ƙaramar hukumar tamu. Wurin da ya saura a halin yanzu shine garin Jibiya da Magama, inda barci yake gagarin mutane da zarar dare yayi saboda barazanar 'yan fashi. To yanzu ma ba a nan take ba, bandit sun fara kai wa garin Katsina hari. kuma kamar yadda yake al'adar bahaushe wanda abu ya shafa shi ya damu wanda abin bai shafa ba idan ka tambaye shi zai ce abin yayi sauki cewar profesa daga ƙarshe sai profesa abdulsamad umar jibiya ya karkare rubutun nashi da cewa ga dukkan alamu dai gwamnatin tarayya in ma dai bata damu da mu ba wa in ma, rahotannin ƙarya ake kai mata allah ya kyauta amin